To, a yau mun shigo mataki ko kuma kashi na biyar a cikin abubuwa guda goma da ya kamata mutum ya sani game da shafin zumunci na Facebook. A yau za mu yi magana ne yadda mutum zai iya saukowa da dukkan bayanan da ya taɓa sanyawa kan shafinsa na Facebook a cikin kwamfuta. Idan mai sauraro kamar ni yake to na tabbata ya sanya hotuna marasa iyaka da saƙonni da bayanan halin da yake ciki da gaishe-gaishe ko wasiƙu ga abokai na facebook a cikin 'yan shekarun da suka shige wasu ma na tabbata cewa mutum ya riga da ya manta da su kwata-kwata har irin saƙon nan da watakila mutum yana iya aika ma wata budurwa ko kuma budurwa tana iya aika ma saurayi To idan ana son kofe ko sauko da dukkan bayanan da mutum ya taba sanyawa a shafinsa na Facebook ga yadda za a yi. Da farko, za a shiga cikin shafin na Facebook amma a kwamfuta ba ta cikin wani app na waya ba. Dalili shine waɗannan bayanan suna da matuƙar yawa da kuma nauyi. Idan aka shiga sai a duba can wato sama ƙuryar hannun dama mutum zai ga wata alamar kan kifiya mai kallon ƙasa sai a matsa. To idan aka matsa zai buɗe wa mutum shafi ɗauke da zaɓin wasu abubuwan da zai iya yi ko kuma zai iya gani. A cikinsu sai mutum ya zaɓi inda aka rubuta settings. To a ƙasa a cikin shafin da zai buɗe bayan an matsa settings za a ga wani wurin da a turanci aka ce download a copy of your Facebook data. wato download a copy of your Facebook data a can ƙasa kenan, wato mutum ya yi copy na bayanansa da ke kan Facebook a Hausance. To sai a matsa daidai inda aka rubuta kalmar download a copy ɗin. Idan an yi haka to wani shafin zai buɗe wanda a cikinsa kuma sai a matsa inda aka rubuta Start My Archive a Turanci. Wato Start My Archive a turanci za a gan shi da launin kore. A lura cewa wannan shafin zai nuna wa mutum irin abubuwan da zai sauko masa da su wato abubuwan da zai yi wa mutum kofi a cikin kwamfutarsa wanda ya haɗa da hotuna bidiyo saƙonni chat da duk abin da mutum ya taɓa yi tun daga ranar da ya buɗe shafinsa na facebook har ya zuwa wannan lokaci to daga nan shafin na facebook zai tattara bayanan mutum wannan watakila zai ɗau lokaci mai tsawo idan har mutum ya jima yana amfani da shafin na Facebook. To bayan ya gama tattara su ko kuma kafin ya je ya gama tattara su zai ba wa mutum sako cewa zai tattara waɗannan bayanan in ya gama tattara kuma zai sanar da mutum. To Facebook ɗin sai ya aika wa mutum da wani sako ta email cewa ya kammala tattara bayanansa gaba ɗaya yana buƙatar mutum ya tabbatar da cewa lallai shi ɗin ne mai wannan shafi na Facebook ta hanyar yi wa mutum wasu tambayoyi da shi kaɗai zai iya sani. To daga nan sai mutum ya zaɓi inda zai ajiye waɗannan bayanan a cikin kwamfutarsa. A yi hattara sosai domin watakila bayanan nan suna da matuƙar yawa, wato nauyi. Idan mutum baya da wadataccen wurin ajiyewa a kwamfutarsa, kwamfutar na iya yin rauni ko kuma ma ba zai iya ajiye komai ba. a kuma lura da cewar zai tattara bayanan ne ya tura wa mutum su cikin irin manhajar nan mai takura bayanai ta rage musu nauyi wato zip. Don haka mutum yana buƙatar wata manhajar cikin kwamfuta ɗinsa wadda za ta iya buɗe irin waɗannan bayanai na zip. To a kashi na shida na gaba za mu bayyana muku yadda za ku iya kofi na hotunanku da wasu abokai suka sanya kan shafukansu na Facebook.